wa ya ce ma waka haramci duka wanda ya ce waka haramci na kalubalance shi waka halacci waka halacci waka halacci kada kade da wake wake shine hakikanin abin da ake kira lahawar hadith da haka idan sun tashi fassara ayar wa minan nas man yashtari lahwal hadith abdullahi da masu ce wallahi huwal ghina abin da ake nufi da wannan aya waka da waɗannan maganganu ne na waɗannan manyan malamai cikin sahabbai da tabi'ai malamai suka kafa hujja wajen haramcin sauraron waka musamman waka haɗe da kiɗa amma malamai sun yi bayanin halaccin waƙe shine rubutacciyar waka wadda babu mai kiɗa a cikinta amma waka wadda take haɗe da kiɗa wannan da nassin wannan aya ko da wannan bayani da malamai suka yi karkashin wannan aya wato ake haramta shi cikin addinin musulunci kamar kuma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin sautar Isra wastafziz man istata'ta minhum bi sautik wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum bil amwali wal awladi wa idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytan illa ghurura mujahid yace ita ma abinda ake nufi da ita waka ubangiji ta'ala ke cewa iblis je kana yi maka jinkiri zuwa ranar tashin kiyama kamar yadda ka bukata wastafziz man istata'ta minhum bi sautika fizgi ja hankalin wanda ka sami ikon jan hankalinsa bi sautuka da sautinka da muryarka cikin mutane ja shi ya bi ka sai aka ce saut a nan gudun shine alghina saboda waka tana ɗaya daga cikin abin da ake ribatar hankalin dan adam da shi sama da kowane irin abu kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce afa min hadha alhadith ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samidun abdullahi da abada ce wa antum samidun ma'ana waka ake nufi a nan gurin ma'ana kuna dariya idan an karanta alqur'ani yayin da kuke shagaltuwa da wake-wake ko sauraron kada-kada da wake-wake kamar yadda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin sutul furqan wa idza marru bil lagwi marru kirama bayan Allah na gari idan sun wuce inda ake waka marru kiraman za su wuce ne suna masu kawar da kai ba za su zauna ba a wajen ballanta su saurara waɗannan ayoyi dai da waɗansu wanda ba su ba idan an bi fassarar magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in sun fassara su da cewa abin da ake nufi shine waka kaɗan ne daga cikin malamai waɗanda suke da ra'ayin a iya sauraron waka kamar ibn hazm zahiri shi a ra'ayinsa a iya sauraron waka yana kafa hujja da faɗin Allah subhanahu wataala allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana sai ya dauki lafazin alqawla anan ya shafi kowane irin zance idan ka ji ana zance ya halatta ka saurara to amma wanda zaka bi shine mai kyau idan ka ji mara kyau sai ka kauce amma idan ka ji mai kyau sai ka bi yace to kaga anan gurin ba a hana sauraron zance ba kowane irin zance ina fata an fahimta da zancen malami da zancen zabiya da zancen bakadi da mawaka da maraya da kowaye ba kowa ka saurari sa sai dai idan ka ji mara kyau to sai ka kyale masa kayansa amma idan ka ji mai kyau sai ka bi menene hujjar ka allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana to kaga hakikanin gaskiya wannan fahimta ta ibn hazm fahimta ce wadda ta saba fahimtar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ba fahimta ce mai kyau ba kuma lafazin alkawul a cikin wannan aya ai daidai yake da lafazin alkawul a waɗansu ayoyin na daban wanda lafazin alkawul a wata ayar ta daban ana nufin alkur'ani mai girma Allah ce innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazl kaga lafazin a anan alkur'ani wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun wa la biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun afalam yadabbar alqawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwalin lafazin alqawla anan gurin kaga alqur'ani mai girma yake nufi da haka bai dace ba a fassara alqawli cewa shine kowane irin zance idan ya so ka bi mai kyan cikinsa ka kyale lalataccen cikinsa to a nan gurin sai wani ya iya cewa to idan ka ce alkawul anan ana nufin alkur'ani to a cikin alkur'ani akwai abin bari dan an ce allazina yastami'una alqawla yattabi'una ahsana sai malamai su baka ansara cewa eh a cikin alqur'ani akwai abin bi akwai abin bari abinda alqur'ani ya faɗa na kyakkyawan aiki ya faɗe shi ne dan a bi shi abinda ya faɗa na mummunan aiki ya faɗe shi ne dan a me dan a bar shi abinda ayar cikin yastami'una alqawla yattabi'una ahsana a ilmance sai sake cewa ai to ka ce fayyattabiuna ahsanahu lafazin ahsan yana da kishiyoyi guda uku ne akwai alhasan sannan kuma akwai alqabih to alqur'ani ya ce yastami'una alqawla fa ahsanahu to menene ahsan mafi kyau kaga ahsan mafi kyau sai kuma me hasan kyakkyawa sai kuma qabih mummuna mun yi da cewa mummuna za a bar shi ba za a bi shi ba to kyakkyawa fa